gaba da karatunmu a littafin tsariƙus salihin ila rabbil alamin na al-sheikh wakil abdulsalam ali ah, wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masjid salafiya ko masjid al-jami salafiya a wannan unguwa ta jubal a garin biyu ah, yau muna yinin sha biyu ga watan disamba ko sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya a watar safar kuma talatin ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif da arkaniya da talatin da bakwai karatunmu na biyu bayan dawowar mu da hukumu karatunmu na biyu bayan dawowar da hukumu a bayan can mun yi karatuttuka har ashirin da biyar ko shi ne karatu na ashirin da shida ko a shi ta shafi na ɗari da saba'in da hudu to karatu na ashirin da shida a karatuka mun yara nan mun tattauna a kan falalan mutum ya kalli da niyyar biyar. har ma mun ji wayanda suke karɓan bashi don su samu lada sai idan ka karɓi bashi da niyyar biya akwai salilan da suke samu mun ji magabata mutum ba wani abu zai da yanzu ce kai ba ni aron kaza in ka shi ya sa a wani gobe su ta ba wani ya samu ladan ruwan bashi da da niyyar da su biya da kuma dogon hadisi da muka karanta akan wannan ishu hadisin babillahi shari'a wannan bawan Allah da ya tura sakon bashin da ya ci ya ba wa gungumi ya kai wa mai kudin ta hanyar ruwa da fikihun da yake cikin hadisi mai babin addu'ar da idan mutum yana yi bashin da ake bi din Allah zai kuwa ce masa ya ba ya kai masa mai ko addu'ar ɗauke damuwa yau za mu tashi shafi na ashirin da karatu na karatun da zai shafi jigajigan ɗaliban karatun da yake musu bulala fadlu zawaj bi niyyati al-afa da wani yayi kokari amma zai ba yarda ba ko ma ta sha'una illa yi sha Allah rabbul su fadlu zawaj falalar aure bi ya al-afa da niyyar kamun kai da niyyar kamewa mutum ne zai aure shi a zuciyarsa da niyyar kamewa to yana da falala amma kai da kawai kai auren kawai haka kawai aka da falalar wanda ya furta niyyar kamewa a zuciyarsa fa fi sahihaini an samu hadisi da Sheikh Wahid Abdul Salam Bani صحيح البخاري لمسلم عن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi dan mas'ud yace mun kasance tare da annabi fa sai ya yace ya bari hadisin da ya shahara ana yawan ja kawai kiran ne bai falisa alba'a a wata ruwa ya ma'ashar shabab ma'ashar kalmar nan ya mai mai kawo qur'ani da yawa ya ma'ashar al-jinni wal insi lam ya'tikum rusul ya ma'ashar al-jinni wal insi أنفسكم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض يعني معشر shine ka kira gungun jama'an da nau'in su ɗaya in ga samari zalla kana ya cewa ya tsofaffi zalla ya maza zalla ya mata zalla ya nisa amma ba za su samu su ba ga jariri ga jarirai ga dattijai ga matsalar tarwayen da ke ya ma shara ya ma shara wanne za ka kira shi ma'aikar shi ne eh, eh, kalma ce da ake amfani da shi wajen kira da tattare sunan wasu mutanen da nau'ikan su daya to annabi ya ga mata rarrin a jirge a zuke a baki a hanya sai kalle to shi ne ce ya ma'ashar shabab a wata ruwa من استطاع الباء وده يكيد إيكم باء فليتزوج هي أوري فإنه لليش أوري أغض للبشر يرى سن رمز إيدو أغض للبشر يرى سن رمز إيدو وأحصن للبشر يرى ساق رمز كيائنة ومن لم يستطع وانت بزيك يا أوري fa alaihi bi sawmi ya lissaci yunwa ya yi azumi wani zai ci to ga azabar koranta ga azabar yunwa ga azabar ishi bai yawa ba za ta yi haƙuri fa inna hula huwida shi wannan azumin dangaka ne gare shi wija kariya da tana kare shi daga sha'awa bari da a zo da karfi ana dandake shi da zama da amfani gaba ɗaya sai ya rika samun dangaka na lokaci lokaci to idan muka tsotsi wannan hadisi يا معشر الشباب من استطاع ان يقوم الباءتا كلمه باءتا كلمه تودع اليوم هي ورانا كم معنى ثم نجم كلمه معشر شنو هم الطائفه الذين يشملهم وصفا يعطيك السن من استطاع ان يقوم على آه، صحيح مسلم يا معشر ولا يجي فيكم باءة ايه باءة kalmar ba'a kalmar yadda ake furta shi ba malamai sai maganganu yaya ake furta ba'a kuma ga ana ya zo da ba'ata man ba'a min kumul baata ko wannan shine na farko akwai na biyu man ba'a min kumul baa ba'a babu ta'ul marbuda ko wata ba'ata ko kace ba'a ta'ul marbuda ya zo tabi'un wa ba'a babu ta'ul marbuda babu alif sai na uku akwai ruwayar ya ma'ashar shabab man istafa'a minkum al-bahata bahata wale da zo bahata da ta'ul marbuda akwai ruwaya na hudu da dubul ha'u da ha'un kai ya ma'ashar shabab man istafa'a minkum al-bahata wale da zo ya zo da bahata ya zo kuma eh, ya zo da eh, ba'ata ya zo da ba'a ya zo da ba'ata ya zo da ba'a duk ruwayoyi eh, kalmomin da laraba na amfani da shi to idan muka gane haka to me ce ce ma'anar ba'ata ko ba'a ta ko kuma ba'a din ko bata malamai su yi maganganu Nawo ya ce a maganganun da malamai suka yi wanda ya fi ƙarfi shi ne jima'i wani saba a lokumin sa'ada wanda yake da ƙarfin jima'i yake da sha'awa a zai iya fuskantar iyali kwale ta zawwaci ɗaya mai ya yi aure shi ne wanda sun ke magana shi an gane ko daga masu magana na sun fara mana da ƙarfin sha'awa wanda yake da karfin sha'awa ya yi aure idan ya yi aure shi ba na mafi ba ba daɗi a magana na ji wasu kuma ce a ya ce ba a shi ne tsawainiyar aure, wanda yake da tsawainiyar ikon ɗaukar tsawainiyar aure tsawainiyar aure ya shafi sadaki ya shafi wasu guni da zai ajiye ko nasu na kansa ko ne ba su kyauta ko aro ko haya ko ba wai zai je shiga gidan haya ana rigima da yan haya kare ko a'a ma'ana manis ba a ta ba'ata ce ya kofar sai da ke mara karin da wanda yake da ikon ɗaukar ɗawainiyar aure kare ko daga ɗakin da kuma dawo da sadakin abin da ya shafi ciyarwa tufatarwa gwargwadon samun shi da duba lafiya gane wannan bayanin ko wannan shine maganganu guda biyu da malamai suka kawo to amma a maganganu nan guda biyu waye na tsaye wasu malamai suka ce kai mu da muka ce ba aka sha'awa wanda yake da karfin sha'awa ya yi aure magana mu da dai a wanda ba su da sha'awa a haramta masu da aure gane wani bayan saboda haka har ma mu zala ce duk yake da aure ya samu matsalar sha'awa ibnu hajar ya ka cikin bulugul mara an ba da shekara ɗaya ne in ba da ko kuma kun shekara ɗaya ya yi bai samu magani ba su rabu da matar shi yasa malamai ko suke cewa in ingila bai matsalar sha'awa to a nan idan muka ɗauki wannan maganar kaga ba a yana nuna ƙarfin sha'awa ƙarfin sha'awa to wasu wasu da ce kai a a a dinga ɗaukar nauyin auren sai da mun sani Allah madawacin sarki yake cewa a cikin Qur'ani mai girma da ya zo magana aure sai eh, magana kamar haka wal yasta'fif alladhina la yajiduna nikah su kana kai su kunce sha'awa duk wanda la yasta'fifuna nikah ba su da ikon da za su iya ɗaukar nauyin aure kame kansu ta hanyar azumi a tayo ne Allah wadatar da su da to da ya kama matsalolin nan akan kalmar ba'a shi ne in mun ce ba'a ko ba gaba yana nufin sha'awa idan wanda yake da sanin sha'awa ya yi aure ko ba gaba to wa mallam ya sadi wanda ba shi da me karfi me sha'awan alaihi bi sauri ya azumi fa yana wani wuta kene mutum murkus murkus

yasa sai suka ce to sai bi kowa da manufa ba na kumul ba wanda yake da ƙarfin ɗaukar ɗawainiyar aure da kula da haƙoƙin matar maliya da sauransu ya aure wanda kuma ba shi da ƙarfin ba sana'a ba ƙarfin da zai iya ɗaukar gidan haya ko ga sha'awar ba laifin da su sai ta azumi fa inna hu la quda kaga ta kun gane ma'anar to duk da dai karfin rufar da a fashin baki da muke da wayannan ta kalmar ba'a ta fuska biyu wanda ta fi karfin fassara shi da sha'awa amma ku ji matsalar da za ta samu to don mu sauwaƙe wa kanmu damuwa ne a gani na ku ɗauki maganganun nan guda biyu dukan ku fassara ba'a manista ba'a min kumul ba'ata wanda yake da cikakken ba'a ɗaukar karfin ɗaukar nauyin auren da iyalin da ko karfin sha'awa ba mallan kasade wanda yana da iko wasu ba shi da iko wasu yadda kai a mallan yadda wanda ba shi da iko ɗaukar ɗawainiyar auren amma akwai ba a na sha'awa ba dai ne mai so sai ta azumi inda hula hula tabbas ko mun sani in mun fassara ba'a da ɗauke sha'awa ya yi kun fasara ba'a da ɗaukar ɗawainiyar aure ya yi mu ɗauke shi da sha'awa hadisin da manzala ta duk wanda ke da matsalar sha'awa a bayan shekara da ayar qur'ani da ya faɗa a suratul baqara lil ladina yuquluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu salata fa inna allaha samiu a wanda ya rantse cewa ba zai sake kusantar matarsa ba rabu su arba da a jira ta wata hudu a wata hudu din in bai wankan abu ya dawo ba ko ya dawo ko a tarsa su ke ta ko sanda za a rike ce shiga ko a tsaye a kan shi bayan shiga ya zano sai a tambaye ya yi ne ko shi ke ya ce sai a tsaye kaga wanda yana nuna mana ne kifar aure da aka yi dauke sha'awa ne kan ko da saudiya ne idan mutum ya laifi sun sa yanke masa hukunci a prison da zai wuce wata hudu ka kira matarsa hakkin gida da wata hudu yana kare wani wata hudu wajibi ne dole dole ne idan ajiye da za ka kira ba sai a sa ta kaka canza hannun ta sun tafi jira sai ka jira to ya ke dai yanzu fasara kada kuma idan muka duba a hadisi ya zo idan mutum ya saki mace saki daban-daban uku in ta auri wani ya halatta tsohon mijin ya mayar ba don sabon mijin ya saka sai me sai tsohon mijin ya mai har ma Allah ya kira ku kusantar da aure da in ballagaha fala ta illu lahu min ba'du hatta tanki a zo da ghayra in mijin da ya sake da kafi uku sai halatta ya dawo da ita ba ya kara auren ta ta san ya zo da maira har sai ta kusanci wani miji da ban ya kusanci ta aure ba ga kiran an kira sa ne kawo da sannan ko in mun dauki ba a hakkin tsawaniyar aure haka ne tunda da Allah ya tsawa annabi Adam in balaka Allah da du'a fi kawala ta annaka la tamma fi kawala ta kai da matarka ba yunwa ba ishi ba zafin rana ba zaman tsiraici kuna da ɗaki kuna da abinci kuna da ruwan sha kuna da turamin nauci ala yi ku jannan kuwa miran jannati kada ku tsaya da shi da suka fita da ku daga aljanna in ko bin nan kuwa fita daga aljanna kada da ala ta shi shi kiyani ko biyu din za ku wahala ko mutum da za ku wahala ita za ta kwanta a ɗakin ba mamaki ba ita sami ka kwanci a daji suna da kwana a daji ka je kana noman kana kaza kuma kai za ka biya gudan haya abba ba shi ne ya zo kan mu sai za ka nemo abinci ka nemo tufafin ka da naka abincin ka da naka suna ba ka shi ba saboda haka ya ce ba'a ya karɓi waɗannan gaba duk da sun mu tsallake wannan muka ce kuwa tsarin program da ake samu wani sai ya aure sai fara mai ma'aiki ba ba ya zanto kana da aiki yi kafin ka yi aure amma ba daidai ba ne ka ce ka gina gidan kanka kafin ka yi wannan da rashin tawakkali in Allah ya so ce sai ka gina kanka kafin ka yi aure dan kanka kafin ka yi aure da Allah ya hana ka gina gina gidan domin wa kana kai din kana nan arziki ga wuyar kana auren mace da arziki da wanda Allah ya kaddara mata sai shiga aikinka da sa nawa za ga wanda ya auri mace shi talaka ne daga baya ya'yan ana haifa su ma za ga tattalin arzikin su ne a cikin amma ku ci da mutum ya zanto ba a nan shi mun ɗauki ba da ɗaukar da wani yana a kwanci kawai tun da yana tare da matarsa in kan kasuwa ne sai yarin sai kare in ma'aikaci ne sai aka kore shi sai zanto ci da sha yana gagarar su kuma ba wajen kudin haya yana gagarar Kuma ko ba lalaci ne irin nasu yana kokari ya kokari Wani ba za su wajibi ne su kima tunda za mu an yi auren da ba a daga baya ba a yin samu da wanda sai ya hakuntar da ita yadda yau babu daɗi wata na Allah ya yi. da hadisi ya zo a asirin bin albani ya kafin sun sun hadisi sahiha annabin Allah ayyuba alaihi salam ya kamu da jinya ya yi shekaru goma sha shida ko sha takwas sha takwas yana cikin wannan jinya a cikin jinyar yana da gonakai ɗaya na acca ɗaya na alkama gobara ya kona su tullum shi ɗaya ya zo kona gonakan sannan kuma ga jinya ta mutane mu ne yau marasa tawakkali kasa hawan jini zai kashe shi amma duka ya gode wa Allah ka a akwai ɗalibin da nake na ibrahim eh ibrahim alkam eh sai ka daga kira mace a wacce isa eh. ah, to kun ga da aka yi haka duk abokanansa sauran matan da sun watsa sai matar sa ɗaya gaskiya da shi kuma a wurin wanka ita take kai shi sannan ta kai shi sannan ta kai shi wurin wanka da ta kai shi wurin wanka shi kenan shigar na wurin wankan da zai fito ko sai fito gaye kawai yawon kafin su iso gida gonakan da duk da so kone sai Allah ya musu da turo hadari sai ya masa ruwan alai tsayarwa to kaga nan ya samu matsala ta nan yi abu ko Allah ya yaye shi wannan kira sai mu dawo hadisi fa fi sahihain قال انس بن مالك radiyallahu anhu. عنه قال جاء ثلاثه ila الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه mutane uku sun zo zuwa ga gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam mutane uku sun zo zuwa gidan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tasaluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaya akan ibadar annabi ina eh, wanda na a gira shi kira shi uku biro lokacin aka ba su labari ka annahum taqalluha kamar sun raina ibada annahum taqalluha kamar sun raina ibada sai aka ce buyuti azwani ne sun koyi su sallama da wannan matar annabi ummu salama ya ibadar annabi su sallama wa aisha ya ibadar annabi suna ta tambayar matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ibadar annabi ma ukhbiru lokacin aka ba su labarin ibadar annabi ta ya yi caji ka annahum ha kamar sun rena amma da akwai likita a raye a lokacin annabi za su ji fara su aka kawari ba zai fito ya ce suka rena ibada annabi ba ku za mu yake azumi ba Ya dama da daddare ma har yana da lokacin a kawai. tsare ke na كأنهم تقالوها كما سرينا كما سرينا والنعبة أما تدعى كما وأسن زونا الكرم أي حلقك يا مصر بتاجر النبي جي أجي أفاق يا حرم الحاج أنا لما يتشمك الوقت يقرأ جزاك ka annahum taqalu ha kamar sun rena ibadar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana yadda suka doka zagaya musu ibadar annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai haka amma duk da haka kuma sai suka sake bawa kansu amsa wani amsa suka ba su a ƙwarar suka ce wa aina na hannu binan da ina mu ila annabi ina mu ina annabi kira gufira mata ma taqaddama min yi wa mata akara an gafarta masa abin da gabatar na zunubi da abin da ya ce sai dai mu kawai mu je mu dinka kai ibada ya fita domin dama ranar kiyama za a zo ne da ne ko ɗaya aikin lada ɗaya aikin zunubi to shi annabi ko da bai yi ibada mai yawa ba kai ibadan da suke gane yake iya gwargwado da sai daga nauye suke ne lada ne amma na samun ba abu komai da yake a annabi ba shi da zunubi ko ɗaya ai filicin nasa da fadin Allah ne da lagu mata ma ta kaddam min zan ko mata kasa ba wani mala'ika a gudu yake wa nabi yanzu sun zo to tun da shi ba a rufta wannan sako to mu da ake rubuta wannan sako ka kan ibadar da fi nasa yadda ko akwai sabon ba da cikin sabon da to sai kowa ya fara bayani shi ne zai yi fara adon sai ta ya yi amma ana amfani ni din nan فإنت أصلي الليلة أبدا لذلك أصلي الليلة أبدا أصلي الليلة أبدا هنا هنا معنى معنى فرقه كل ما قيام الليل معنى أن يكون قيام الليل الآخر الآخر شدر في مجتمع كان في لك أنا إيشاني الله أكبر الله أكبر تجعل لنا الصلاة خير من الله يأي سنة الأصبح يأي ذات الفقر الثلان عيات كتاب يبقى على أبو خمس ليت وشي يقول وقال آخر يو أين يتي أنا منكم أصوم الدهر أن يتظلم كل أورا إذا كنت ولا رانا بابو shi wajen shi da farci da dare ba wala ba ci abinci ba zan aje azumi rayuwa ta yi tsari wa qala akhar ma yace nisa ni zan ne zan ci ana a'tazilu nisa ni zan ne ban ita abadan zai zama wani farkawi ya eh, ba zai aure ba har abada yadda shi ko ajanda in yana su ya zama goro ya zama goraka ba zai aure ba har abada har abada shi babu shi babu in ka gaisa a wajen aure sai dai barakan lahu laka wa baraka alaika ba an ba amma shi da aure abu shi da an samu sunan wannan ai <laughs> da mun lambiya wani a majalisin ba zai aure ba har abada fa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da nabi ya zo wajen su فقال سيتي أنتم الذين قلتم أو كذا أجل سنة تجوى من أن يوم أكنا وإذا وما أكنا لك ينزي أزواج إذا قائل من رأى منكم مكرم فليخيره ku wace kaza da kaza to ba caji kuke ji na tsoron Allah ba amma anan ne din nan da kuke tunna wallahi taraka da Allah inni la akhsha na da tsoron Allah wa ataqu lahu kafifu takawa na ji ku kare abin da yake yi lakin ni asumu sai dai ina azumi wa ufsiru ina azumi wa usalli ina azumi a mara kullum kana ini wa ufsiru asumu yawman wa wa usalli kuma ina sallar dare wa arkudu kuma ina kwanta ne wa tazawwaju duk abin da kuma zo da shi ya saba wa shari'a ta sa yau idan ka zo mana da bid'a ta ce tabban nan a akwai falala ta ce to ai duk falala babu wanda ya kai annabi sani falala shi ke ne da aljanna ta ido ya ga wutar ta ido duk wani zafin kai da ka zo da shi da zubi babban mai ibadar da bai yi a ce ka tattare kaya da a nan annabi ce da zubi tsoron da annabi ce an eh, wata zauji kamar rage ba sunna wanda ya wanda ya tsane sunna ta ko sunna annabi wanda ya tsane ta ya annabi baya tare da dan muka dubi wannan hadisi imam al-bukhari ya kawo na hadisi a sun bukhari hadisi da dubu biyar da sattan uku haka nan kuma imam muslim imam muslim ya kawo wannan hadisi a sahihu muslim a hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da ɗaya to idan muka bibi dogon wannan hadisin ya mana bayanin waɗannan mutane da suka je gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don su tambayi yaya ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da aka gaya musu kare da ibadar annabi sai annabi ya fito ya farfaɗi abin da yake yi amma duk cikin abin babu abin da annabi kausasa wa harshe kamar aure da rashin aure don kun ka, sai ya nuna zai rika azumi kullum ba to azumi kullum din sai bai halatta ba sai ba nabi ina azumi ko ina a wani hadisi ba nabi ce fiye azumi da an azumi a nabi dawuda ko mu yau mu wai fiye yau ya azumi yau ya huta kenan cewarsa da zai azumi kullum din nan laifi da ko ba laifi ba laifi ne kuma bi a ce amma kuma annabi kawai rabin da ya masa ina azumi ta ajiyewa abu ya gaya masa wani hukun da ce wanda ya tsari ya mutarci ana tare da ni ba sada ko da zo, gaba na biyu wanda yake zai azumi zai rika zai rika azumi kullum azumi kullum ba daidai bane yadda sallar dare farko sai ka fara barci dare ba daidai ne. Allah ya ce yana sallar ko ya barci yana azumi ko yana hutawa amma da ya zo kan aure ya ce ina auren mata sai ya ce wanda ya tsani sunna ta baya tsare ne kaga akan auren sai annabi ya mai da hannu hankali kakkausa harshe a kai irin kakkausa harshen da bai yi wa wanda yake zai rika sannan dare ba barci bai yi wa wanda yake zai rika azumi ba wanda yana daga cikin abin da yake nuna kulawar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya shafi mai aure ina fata an gane ah, kuma wannan kalmar da annabi ta annabi sunna مبتدا هذا خبر او رسول الله امر ركب عن سنه في قال جواب الشرط فرع جواب الشرط فرغب عن سنة في الشرط جواب الشرط كان اذا كان مسبوقا بالليل تقرن بالله تقرن بالله اذا جواب الشرط اذن ليس كان سبب الله kamar rigima suna fi falai sabi inda idan jawabin shaɗi ya zo da saufa shi ma na samu ba amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sami yasir wa amma man bakila wa sanna wa kaza bil husna fa sami yasir ngan dan bai fito wanda ya tsani sunna ta baya tare da duk kalmar falaita bi baya tare da fara giba sunna falaita ana nufi ya zama arnai kenan ya zama kafiri kenan shi da ne ta kamar rikiwa su. wanda ya tsari suna ta baya tare da ko anan tun hajar a cikin fatul bari ya nuna cewa falaisa minni yana daukar ma'ana ne amma ma'ana tana sauyawa daga ba idan mutum ya ƙi yin aure ko kaga ba ya yi kuma ya da ya aure a bayan ki amma bai yi inkarin auren ba shi ya sani rashin aurensa ya rage masa matsayi da ya yi aure a wajen Allah ko ba ka ba wannan sai a fadde ta bini yana nufin baya tare da jikin cire shi daga musulunci ne. dai baya cikin masoya na na gaba gaba an gane ko amma bai kafa amma idan muka ɗauki falai tsalli ne in rage bai na nufin wanda ya tsare suna da ya ƙin ƙaunar don tsara da kau da kai kuma har yana nuna cewa ba shi rashin ƙaunar ma ya fi lada to falai yana nufin kafa a kafa gaga ya yi inkarin abinda manzo Allah ya yi da da a haka ake ɗauka kada kai goro a zauna ana magana sai iya bakin ka har ka ce ka ji ma bai aure kana tuciyar gorancin ka to falaisa min ni na gaba zai kai ka kamar <laughs> haka sai ka ce mu ga wannan dai na ku kai ku imana addu'a Allah ta <laughs> ba mara jiba sunnati falaisa ne. to wani darussa da ɗauka a wannan hadisi darussan da muka ɗauka a wannan hadisi ibnu hajar a cikin farkon tsari yace wannan hadisi ya nuna mana falalar aure da kwaitarwa a yi aure a cikin mun same ta abu da annabi ya tsaya da alƙa wa fi ma yayi kuma sai ta ga da kamar ragiba ai mun da falalar aure aure kuma ba sunnar annabi da kare ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية أنا بقى هو أن مسلم kun ga darasi na farko kenan fahimtarwa akan aure sai na duk wanda yake wani aikin na ibada yana yin don Allah sai ya bayyana shi don wata dalili ko na da'awa ko na makamantar bai zama riya ba da cewar annabi ina da ina sare annabi da na ko yaki ina azumin nafila ina hutawa kaga wani ibadar da yake a koye ne yanzu yana fada amma ba niyyar riya ba niyyar ne dawa na uku ibnu hajar su da fadu tare ce wani hadisi ya nuna mana cewa ya halatta ko kuma dacewar ka rika bincikan halayyar manya ka ji me suke yi Ɗan me dan kai ma kai har yanzu sun su bincike bai me annabi yake dan su ma su bincike bai annabi yake dan su ma su to ya ya nuna halattun da bincike abin da manya suke bai kyau da ko haddan qur'ani kake so kai ziyara wa wani wanda ka san hadisin ne ya yake rayuwa haka ko da kai ɗalibi ilimi yanzu in ba ka da target ba ba za ka da kuɗi kasa za ka wani mai haddan ƙur'ani cikin da cikin koyon koyarwa ne amma yana da target ɗinsa to haka ya dace mutane su yi sannan kuma na hudu duk abin da aka kasa samu na alkhairi a wajen mutum babu laifi a nemi haka a wajen matarsa duk ba zai kawo fitina ba yanzu sun zo su tambayi ibadar annabi amma su je su tambayi annabi zai musu kwanci sai su ga tambayar waye eh matarsa an gane ko saboda haka in babu wata fitina wannan ba ne a Ibn Hajar yace, har yanzu a cikin fasar Bani, Tsabri ya Imam Tsabri yace. a cikin hadisi akwai raddi ga wanda ga wanda ya hana wa kansa wani abu na halal na abinci mai daɗi ko tufafi mai kyau sai fifita abinci mara daɗi da tufafi lokal da sunan gudun duniya hadisi ya maka rai don kaga wani nau'i ne na gudun duniya ita kullum za ka yi azu ita kullum ba farcin gari annabi ce kai har ma wani yana da auren son duniya ne kai ne da auren ma ba dai ne ba ita auren mata ta sai ya zauna da mata rarrus a lokaci kaga wannan ya ja hankalin mu in ji tsabri wanda yana nuna cewa kenan gujewa abubuwa masu daɗi na rayuwa ta hanyar halal na hadisi ya mai da fasali amma alkafi ya zo ya sabi yadda ibnu hajar ka ji fatul fari kai ba da malamai sun sabani akan haka kana da wadatar da za ka ci abinci mai daɗi za ka sa kaya mai tsada wasu ke ganin bai halatta ka samu abubuwan kasa kasa da ke masu tsada wasu kuma suka ce ya halatta amma tankaɗe da rairayen da ya yi ya ce da ana son mutum ya sarka don kowane annabi ya yi wata rana idan annabi ya ɗau baku ya sa kayan ke masu tsada sai ka yi masa za a yana da kayan da ma da ya rasu an sai da shi a kudin ya fi jika miliyan da kafa kawai don tsaba ne aiki da ya sa sai wanda ba da sauƙi an ji a mara lafiya yana warke tsabagen aikin wuya da ne da aka yi wa kayan an sai da shi ya ta yana miliyan ɗaya su gari da jamfa da wando na miliyan ɗaya to in ga wani ma ƙarshen da kayan ƙarya ne gari da jamfa da wando ba agogon shi ba shi dubu ɗaya kaga annabi ya samu kuma ana tsammani ya ce akwai ranar da annabi ya ɗau wanka sa wata kaya mai tsada mai kyau jan kaya duk da nake a wai ma a jan ajan kaɗai ba a duniya ba ta abin da ya kai shi kyau da ko gwal ka zo ka aje bai kai a ajan haduwa sai malaka jibril ya zo masa haɗaɗɗe da alaihi rajul shadidul bayad al-thiyab shadidul sawad al-sha'r la yuba alayhi al-qurs wala to amma annabi da yake kaya masu tsada yana da masu tsada yana cin mai daɗi tsakanin shi mara daɗi za a gaba kai maka daga yarwa to wai nan kaɗan daga cikin fa'idojin da Ibn Hajar ya kawo abinda ni zai iya ƙara mana a nan hadisi ne ya ba mu rigar akan lalle lalle ne mu guji zafafan aƙidu ɗaukan mutum musulunci ce zafi ɗauke shi da zafi inda bai zafi ba karka ɗauke shi da domin kaga wayannan sun kauce badar ma ya yi fadi wannan ce zai azumi wannan ce shi daga isa zai rika kiyamu laili har gare waye sai annabi ya ce su kaga rashin shirewa mutane irin wannan linzani sai kaga yana ta kokari ibada ya fara zafin kai ya zo ya yi kaza sai ka kai kai da akwai kishi to kuma in karatun sa ba yawa wata rana sai ka kawai shi yasa kaga anan aka tarbiyyantar da mu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi da sahabban sa wanda ma sahabbai ne an samu su doza wanda tunda har an samu yan sun ɗauki wuka za su yanke gaban su don ba ba wani yake ba zan ci nama ba har yanzu ana so kana kun ta haɓa allati akhraja lil fajr wa bayba fa fi sahihayn an abi hurayra أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنفق المرأة لأربع مالها ولحسابها ولحسبها وجمالها ولدينها أصفر بذات الدين قريبا يدان وأنا حديث يا شهرة sama a wajen yan gayu haka wani da zaran kace wanda ya auri wata haka nan ba ke kawo ba su suna sanya a nan ba shi ana aure don abu annabi ya ce tun kawul maratu li arba'in ana auren mace don abubuwa guda hudu to in ma don abubuwa guda hudu ina ma ka ce to annabi yana nufin ya hada kurin tira ko ba gaba eh amma ya zaka ɗauki ɗaya to cewar annabi sallallahu alaihi wasallam sun kawal mar'atu li arba'in ana aure mace ma abubuwa guda hudu annabi ba wai umarni ce ba da ibnu hajar yadda imam an-nawawi ya faɗa shawan sahih muslim karkashin wannan hadisin ba sahih muslim bai lamba 1466 yace as-sahih fi ma'ana hadha al-hadith أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة النبي يا يا بعد لا بعد من أول العادة تعرف أن الدنيا سرعة ولد ومعنى غالب مثلا سنة أولى بالشرك نسي النبي يرجع ونعدي النبي يجي جمالها هو أكبر دن كاوتا أه، سوري لماذا أدن دوكيا wani hasabi ha da kuma ne don danginta gidan ta gidan manja ne gidan sarauta ne gidan senatoci ne an gane ko gidan shugaban kasa ne gidan gwamna ne yanzu da wasa in kana son kada ƴaƴanka su yi kwantai yau ina ce da gwamna ne Duka in ba a lantaya musu komai ba an ta kashe da su za a samu kuɗi don munin su sai ka gaba gidanka ya cika wannan ya zo rabu zai yana so wannan his excellence ya zo yana so idan galibi mutane suna aure mace don abu misali hajon dukiya wani hasabi hajon danginsa ko jama'i hajon kawai wani jini hajon kome don addini yadda san ma annabi labari yake bayarwa ana aure mace ta abu amma a na ne annabi fasfar da yi kasar kasar ka take dantse ko ana hama za ana hama ta da kaga ya bada labari tun kawai mar'a ah, umarninsa ko ya zo a laifin yadda ya zanto wani cikin salaf magabata an zo neman auren yarsa wasu sun zo neman auren yarsa to akwai Ɗan gidan masu kuɗi akwai ɗan gidan masarauta akwai gobe mai jini ɗan gidan makocinsa makocin kuma kirista asara da ya ce to kai makoci na ga shi nan kare masu zo neman mata eh, a ɗana wa zan bayar wara ce ga gana masu daidai da ba ba daidai bin wasu ya ce to shi dai hirakla da kisra ɗaya sarkin rumawa ɗaya sarkin sarkin farisawa na ɗaya fa yahudi ɗaya fa nasari ta zo aure a gidan malin sai ɗan dangi ne ɗan sarauta ne sai ba shugo sarkin mu wane shugaban wani in ka zo neman aure a gidan sa in akwai dala akwai kuɗi zai baka shi ko mutumin ko muhammadu shi kuma yana ba da aure don addini shawara ya rage maka ya addini saboda ka in aure auren da kana auren da yarka dan a addini ko dan kuɗi ba ko dan matsayi ka kayan shiga sunnar shi sa da kiran a shi ibn hajar shi Ibnu hajar a cikin farkul bari shi ma yayi magana kan wannan hadisi ba sai mun dauko magana tsakiriyar juriya ba amma abin da ake dubawa lalle wai babu laifi ka aure mace don kyawunta amma da sharaɗin kyawun yana jin girma da addini babu laifi ka aure da don ta in sun kuma akwai addini ta tare da ita babu laifi ka aure da don kuɗinta in bayan kuɗin ko akwai addini ga tsanan ga kuki kamar ya kashe inda ta yi tafiya ba su sha biyu ne su taraka amma mulle ni ba ta wasa da shi azumin litinin da alhamis ba ta wasa da shi islamiyya da wurin wa'azi ba ta wasa da shi ga hijabi ga ni'ai abba ustazu ai ana ya dace ka mutu ya wala akhirah a samu hutun duniya a samu hutun lahira haka nan tana da kyau classical ga kyau ta haɗu kuma ga addini ga kyau amma ba ya ci ba shi ga kyau ga addini ya mutsayi da komai ta ne gaba ko ga tana kyakkyawa kamar rai wannan ma shi ma ya dace da kamusu addini zai ci gaba idon ka kuma da eh, su insha Allah za ka yi kalli-kalli a layi. Haka in gidan da ‘yan manja ne, manja ne masu ba su dafu, ba mamaki gidan shugaban ƙasa ne, ko gidan sanata ne, ko gwamna ne, kuma akwai addini. Kuma ta ɗebo addini, a sha jiniya, a sha kira al-Qur'ani. Kaga wanda ba sai ka je a ɗari ka yawo. Ka ko da awa ma za ka yi kana da annabi lutsa da ya je wa'azi aka ce za mu kore ka a gare nan wallahi da illan tattahi da narzuman za mu kore ka lau an da lizu kunku au awi ila rusul ina mata ina dangantuwa ila rusul shi zuwa ga wani tsari ba su tafi mulki ya ba su daga nan annabi ya Allah ya ce da wani tsari tura annabi ba ba ne ne ta su a garin masu ba wasu kasa da annabi turo annabi abaka in ka jace kurai shawa kabilar larabawa to sun kaɗa to muhallin shayi kaga wata kira ce an yarda don wani amma addini ya zanto kan gaba A wanda suka yi misali idan ta aure mace don addini kaɗai kana jin kana da me me na rubuta biyar kudin nan daya kana da makin ɗaya. kun gane idan ka aure ta kuma bayan akwai addini akwai kyau kyakkyawa ce to da ka sa maka biyu a gaba ka samu da wani zai ɗora kyakkyawa ta kawo tara ba to in ka aure ta bayan ga addini kyau ko kuka ce ga addini ga kyau bayan kyau kuma bana da kuɗi ba kuɗin baban ka ba ma kuɗi wani sai aure da kuɗin baban ka sai baban ya mutu ka gari baban mutuwa ko wasan gawan mali ko ba ba in ka aure da ko bayan ga addini ga kyau ga kuɗi a ƙara biro ɗaya ya zama shi na wani kaga addinin ɗaya da kyau ya zo sai tara ya shiga sai zan goma da kuɗi ya zo ka zo kuɗi da kwarjiri sai take ya ƙara to sai zama ɗari a aure ta kuma don gidansu gidan manya ne gidan masu mukami ne yanzu za a ce ga kasan ya za a ba kwamishina minista a ƙara zero ɗaya sun zama na to idan ka aure ka tana da hukunta ka kyau ga addini Eh, ga kyau ga dadi ga kuɗi to shi ke nan amma ba addini sai ka goge wata ya zama nawa dukkan uku da zero ne duk yawan su ba ya zama banza ba to wajen ba da bakin nan addini za ka yi ɗaya ne amma wajen rusa bakin nan ko da ka ci sai nan guda uku da kyau da kuɗi da dangi ba ka samu wata nan ba ta zama biyu abubuwan su ne tafiya ya sa yi annabi ya ce ita da wayan abubuwa saboda haka balle kuma a ce ya sanar ba kyau ko ba kuɗi ko ba ga ba kyau ko ba kuɗi dangin da ma wasu mutane ne marasa mutunci a talauci a shaye-shaye ko ba ba ko ba a cikin dan uwa me a gida kai ba za ka zama ba duniya ba lahira ba amma ta ga wata ta hada uku ga tafi ga kyau a kuɗi amma ba a cikin ga wata uku ba ka kwakwa ba Allah ya akwai addini wala ka aure ta aure ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk da an samu baiwa baka mai ta fi ya kyakkyawa da komai wacce ba da wanda shi da ka'ida saboda za ka aure ne kana da gano to waye da su da abuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da karantar da mu anan shi da alaika bi zati sani ba ne da amma galibin kwaliti yanzu da ake aure da shi daga kwaliti da take nema a wajen miji shi ne mai kuɗi shi ta zai gaji ki yawa ya ganta da mijin ka nan a yi haɗin gangiza don ƙarshen da tana da cikin wata kara bisa bai kai rabin cin jinsa ba a masu da yana da kuɗi yana da dala shi ke da sai da ita mace ke a kan kuɗi a wani yana shafin tilkiliya saboda ya ta ɗaure kuɗi yau da za ku jafai kai namiji da ta je cire miliyan ɗari ko ga tana alan ya shiga ta zo karɓar albashin dubu bakwai da ɗari bakwai da naira bakwai da kuma bakwai in ta fara yin rangwada a bankin a ta fika mai miliyan ɗari da ka ga mace ƴar kwalesa ya sa kuɗi take so don kwalesa sai an samu kuɗi ya samu kuɗi abu ne ba ne ta hanyar halatta to sannan kuma maza kwalesa su ne kaji a ce ƴar wane ne yi ta haɗu eh kalli labarin da da to haka lamarin yake haka lamarin yake Allah ko Allah ko ya yi kwasa sai ya aure fifty kyawa amma ba ta da sai ta fara fata masa rai sai ya fara eh, neman masa banza a layi ga shi da kyakkyawa ba amma don mugun halin da za ta yi masa har ta zai da zai da gari amma da ita mai wayo sai ta kyau ta rike a cikin aiki sannan kuma mace sun mone ta in ta rike addini su kare haƙƙin mijinta to wallahi sai ya barka ba ta ya mutunta ta faɗin wani jubilatin kulub ala hubbi man asma ilayya wa hubbi man asma ilayya fa nistata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu a'a عليك بذات الدين تربا يداك سورة daka, wasu يداك تربا يداك وسوسك تربا daka. kalmar sarifa ne da kai zan fassara shi za mu ka fassara su kawai dai mu ka takaitattu za mu ka fassara shi da yawa wasu ba da suke ce sarifa ne da ka hannun za ta sha kasa hannun ka za ta mari kasa sarifa ne da ka shi ne kenan hannun ka za ta sha kasa to hannun za ta sha kasa wannan ne ake nufi wasu malamai suka ce fatara nuka za ta sha talauci ta nuka ya sha kasa ya sha talauci kenan ba alaika da zaki dini din kenan kare sai ya da ta aure ma abotar addini zaka talauci kaga dan adam a Najeriya salaman ka haka dan Najeriya da son kuɗi to wannan ibn hajar ya ce akwai wanda suka fassara shi da haka yadda ya cikin fasul bari sai wannan fassara na ibn hajar in mun doke shi haka sai ibn hajar din ya nuna wani yana daga cikin irin abubuwan da annabi yake yi amma baya cikin ma'anar su kamar tsakilar ka hukuka yana iya gaya mutum amma ba kai ke ciki addu'a ce a fili muguwar addu'a ne amma annabi yana nufin kuma zunata a sha gaya muku a Kur'ani, abubuwa yana zuwa da kisoyi Allah ce dan eh, gobe kiyama dan adam ya zai tsaya gaban Allah min wara'ihi jahannama ayar qur'ani ce min wara'ihi jahannama dan jahannama yana bayan sa alhali wutan jahannama ina zai zanto ga dan adam a gobe kiyama annabi ce ma min ku min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman fa yanzuru aymana min fala yara illa ma kadama wa yanzuru ash'ama minkum fala yara illa ma kadama wayanzuru amamahu fala yara illa an-nar tilka kowa zai magana da Allah gobe kiyama ba ka baka sai shi zai kalli daman sa ba zai ga komai ba sai aikin zai kalli hagu ba zai kalli ga komai ba sai aikin sa yana kallon sai gaban sa sai ga wuta a wani ya nuna wuta a kiyama a ina yake a gaba ورأى المجرمون النار فظنوا Masu laifi za su ga wuta su tabbatar za su أقول tana gaban su kenan suka ga wutar wuta da tana da idanuwa biyu kai zara atun bin masajin da ido to wuta din a gaba ne to amma sai qur'ani ya ce min wara'i ke jahannama kalmar wara baya kada da tana fasara ka ce a bayan sa akwai jahannama a duk da baya Allah ya faɗa yana nufin opposite daga kansa akwai jahannama sai Allah yana amfani da wannan salon ne za a nuna maka duk iya larabcin ka kada ka koyar da kanka da gaban malami a suratul faha Allah ce inna sa'ata atiyat ashin kiyama tana zuwa a akadu saura kiris ko fiha ya koyi ranar kiyama saura kiris koyi ranar kamar a yana nuna mana gida yanzu kamar dukkan mun san da kiyama ina ba ta gane amma akadu saura kiris ko fiha Allah zai koyi da gubarta yanzu mun sani ne ikishar ukhfiha sai ba uku ya boyewa ba me yake shi boyewa bayyanawa la kadu ukhtiha qura bayyana ta ai saboda haka kenan in mun nuna tare ba da daka, hajjunka zai sha kasa ka sha talauci kishiyar talauci ne wadata za ka samu wadata da arziki da ba ta kun gane wannan in mun fassara tare ba da daka, da za ka talauci wanda kenan yana nufin kishiyar talauci kenan aka yi za ka yi arziki za ka samu rufin asiri gani in ba ba abokin addinin ka aura ba ka aure wata wata babu ranta da addini Idan ma za ka yi tattali ka yi gidan kanka Idan za ka yi tattali ka yi gidan kanka a kullum an zo da yayin wani eh, leshi da dubu hamsin da shi sai ka siya ba to kaga in mun ɗauki wata amma har yanzu daukan wannan ma'ana tare ba ne haka muna iya sake gyara shi da zanto domin sin baya fasara tare ba ne haka za ki talauce harshe haka tafiya ce amma yana nufin fa alayka bi zati fi ka auri ma abociyar addini wa illa in fa ba ma abociyar addinin ka aura ba tare ba ne haka za ka tafiya ce da ma an gane kuma za mu kasance da fare da haka da arziki ba za mu sa wa illa na ba ba da za su ci tare fare da haka wani ma buta arziki za su samu arziki mun ci arziki yan uwa arziki ga wani ya aure wata yar duniya ko ga shi yana da kuɗi wani ba shi da arziki ba babban arziki babban arziki shi da imani babban arziki shi ne imani don za ka yi kawo wacce ba ma buta ne ba za ka ɗauki ga daga hanyar imani za ta ɗauke ka daga hadari za ta yi raba ka da iyayenka za ta raba ka da danginka za ta raba ka da ƴan uwanka za ta ma raba ka da addininka kana nan da jike yin tsafe tsafe kaga su ke mun doki tare bane ya daka sai ya ɗaukar biya cewa sai ya ɗaukar arziki ko ba ka ba arziki babba imani sai na biyu godiya wa Allah na uku rashin asiri na hudu lafiya na wani wanda zaka gaji nan da mata kyawa amma ba lafiya shi ba alaika bi ta din tare tare kaka doki kalmar tare da hannunka zai sha kasa ko zai sha kasa talauci ake da shi, ko na wadata ko kun da za mu saita su ah, wannan ibn al-arabi shi ma ya maganganu kamar haka mataka Sari bane ya daka na biyu yana iya ɗaukar arziki din yadda na fara Wani wai duk abin da yake cikin duniya na arziki daga ina ga same shi abincin mu kasa ne gwalagwalan kasa daga kasa ne petrol petrol din kasa ne gas daga kasa ne duk arziki daga ina kasa shi bane ya daka hannun da zai ɗibi arzikin kasa wannan ke akwai fasarori da dama da malamai suka fita wannan amma babu lokacin da zamu dauko sai mu wuce hadisin gaba wannan shi ne takaitaccen bayani akan tun kawul far'atu li arba'in aliha wa li hasabiha wa jini wa li diniha falsafatu zati din sai da saboda haka a tsere jan hadisi akan ya yace wa ka mace mai kyau ko ne labari ya bayar ce ni kuma annabi ko da ba na raye ka zo za ka yi aure to irin shawarar da za ka zo ka yi da abokanan da baban shi ma annabi ka zo ta kana a shawara na na rubuta maka ne ka bi dadi ko qur'ani ma aka ce wa anki qul ayama minkum was-salihina bi ibadikum wa ne. a wuri masu addini ko da akwai talauta gida shi ya kuro ƙara in akwai talauci yubdi shi kullu Allah da wadata Allah zai kawo daga don wani kaga ya auri yar mai kuɗi sai baban da ya siya shi saboda wanda ya auri yar talaka shi ma talaka sai ya kuɗi Allah yana iko saboda haka shi ne abin da ake yi a wannan wurin fadlun nafaka alal abna'i wa zawji alalar ciyar da ya'ya da matarka wannan hadisin yana da kyau a rika jan shi wa mutane mutane da yawa mutum zai aure ba zai ne ba ba ruwan shi da gidan shi kuma yana da shi kudan kasuwa ko ma'aikaci wani ma'aikaci zai je kashe kuɗi to falalar ciyarwa alal abna ga ɗaya da zauja da matar al-infaqu fi sabilillahi sababun min asbabil ghina Shiyarwa ta hanyar Allah ciyarwa ta hanya mai kyau inda Allah ta sa kuɗinka kashe kuɗi tana ka kashe sababi ne daga samun wadata sababi ne ya zasu samun wadata Allah ta'ala Allah madaukakin sa yace wa ma anfaqtu min shay abinda kuka ciyar daga kowane irin abu shay'in na kira ce ai sannan kuma ta zo da tanwin wannan yana daga cikin siyagul umum lokacin da suna eh, na kira ce mufrad ce sannan kuma tana da tanwin duk lokacin da ka samu suna da wa'annan abubuwa ku na ɗaukan umu na ɗaya na kira bai zo da alifu da lamun ba kuma ma an fautu da shayi ba bai zo da alifu da lamun ba bai zo da lamun shamsiyya ba sannan kuma na biyu bai zo jami'i ba bai ce wa ma an fautu min ashiya'in ba da min shai'in ɗan muka ji sannan kuma ya kafa da tarwin menene tarwin da dai ne ko kisratai ne ko gwamnati ne shay'in in kaga na ɗaya ba na kira ce ba ta ma'arifa na biyu mufradi ne ba jami'i ba ko kuma tanwini ya ce to duk lokacin da kalma suna ya zo maka da waɗannan abubuwa guda uku to yana nuna ya game komai da komai ga irin sa qur'ani in tun fi shay'in duk abin da kai jaye a kai akan bid'a ne akan afirki ne akan munafirci ne akan kwasa duk abin da kuka yi jaye a kai farzu ilallah wa ma anfaqtum min shay'in duk abin da kuka ciya ya halalle abin da kuka ciya ne ruwa ne ja ne goro ne ne ne duk abin da kuka ciya a nan ba gigas sai a gida gishiri ka saya kalwa ka saya kanwa ka saya nama ka saya kifi ka saya kaji ka saya duk abin da ka ciyar dai ta Allah yake so fa huwa yukhlifuhu Allah yana mai gurbin sa na mai gurbin sa sai sai ga ga wannan kasuwar kirta ne da shi ma arzikin baya tafiya ba za a ci kudin ba ma arzikin ba zai tafi ga wani ko yana cefanen ma kamar zai taro ba ya tsara suka shi arziki wani wasu suna da wawanci wani ya ɗauka wani matsayin shi shi zai tara shi ka ci ka sha ka more daga suna zuwa ka sha ka more ba ce da kai almubazzaranci ba amma ka ci ka sha ka more gurgunan samu kudi zai zo kudi zai zo don mutum yana ganin ba buɗin baya zuwa ya gyara cafanin gidan sai ya ga canji ya sa sai ka ga wani yana kyautata wa gidansa ga ya fi karfin matsalolin rayuwarsa gaba daya ga wani kuma shirta ne da shi amma baya iya ba rike gidansa a kirtancen a kirtancen ma baya iya rike kamu wata Allah ya ka ci ko da baka da aure karka ce za ka tara in aure ba ci ya ci iya gurgudo mana in ka kai auren ba ka mutu ba ka zama mai gadi ba saboda ka duk abin da kuwa ciyar kowa ya kulifa Allah yana mai zuri ma'ana ka yi kashe ka ta hanyar alkhairi naira ɗari Allah ya baka lada ɗari bakwai sannan kuma ya yi maka hanyar da za ka samu ɗari bakwai kuma duniya kaga ya cancanza su na shi da ka'ida in ma ɗaya kaga alheri bai zo ba to yi dan kwadon kayi zama wani asara da zai same ka Allah ya huwa khairu raziqin Allah shine fiye mai azurtawa suratu sabani aya ta 30 kuma ne rubuta nan Allah ta'ala li yubidu sa'atin min sa'atin min wadata ya cikin wadatar sa kuma kudira alayhi rizquhu wanda aka kuda sa masa arzikin sa samun sa da kyar ba ce ka ka yi cefa irin na mai jikin ba wal yunfiq mimma ataahu Allah ya ciyar da abin da Allah ya bashi kada eh, ya ciyar abin da Allah ya bashi ce sai ya irin na wani Eh. kar matar su ta fara masifa to Allah ya ce wa ma an fasu min shay'in fa huwa yukhlifu huwa eh ai mai gida babu ne to ya zaka ce babu yanzu ya za a yi da aya ya Allah madaukakin sarki yace ke yan zo su adinin sa wadata ne zai ce daga wadata bajin ki kuma baya cikin rich ba cikin masu wadata tunda yana cikin wa man kudira alaihi rizquhu za ci wanda aka kwanta masa arzikinsa to ke haƙuri baliyon duk da ciyar da ke ma ta kula ku da zamun da Allah ya ba gida ba ka yi sa ba, eh la yi kallin kula ku da su. Allah da kansa ba ba ya kallafa wa rai, illa ma a ta sai abin da ya ba mai shi. Kuma ki azalin shi. Ke yanzu nan ya Allah, ya kuma zuwa azin, yanzu na haka za mu zauna da wahala. Ina koma gibe ji ba, ko gishin wata shida ba mu ci nama ba ta Allah ta alalla shi ke ji Allah sai ta alullahu ba'da usrin bayan wannan wahala Allah zai kawo sauki gwamnatin na ce Allah ya buɗa masa ko ƴaƴan su taso su yi kuɗi su kula ba shi kenan magana ya kare ba wannan shine aya ta bakwai a suratul talaq al-infaqu 'ala al-ahl ciyar da iyalai wal aulad da yara bi niyyati taqarrubihim ila Allah niyyar masu shi su samu kusurin Allah يكسب للأبي صدقة أنا إرجع شو باوى مزين صدقة في الصحيحين أنظم حديث صحيح البخاري لمسلم عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله وقت يتشد إعلانها يحتسبها جنا نيم دليل نيم الله فهو له صدقة والله هي صدقة bukhari ya roto hadisi da hamsin da biyar sun bukhari musul hadisi da dubu da lalle musulunci yana da daɗi kuma aure yana da daɗi wai kai da kai tafane wa iyalanka tafane mai kyau ka ci kana santi ka ji daɗi kuma kana da lada sama da ta girka ka ci daɗi kana da lada a ƙaramin lada ba ne a rayuwar aure ba yanzu rayuwar da ba na aure ba in kana jin wa kace shi ma masha Allah amma ba matar da ke ta girka ba kai ba zan sai abin da wanda ta girka ka ta samu ladan ka ba ita ma ta girka don talla ne garau garau ladan da shine riba ta fadi kuma ba riba saboda haka duka wani yana jan hankali zuwa ga kake wahala neman kuɗi wallahi ka zamba ta tsafa da kalma ta kalmashi kafar ka kaci abinci da gaske sai daga ga ana lissafi wani ya mutu ana lissafi wala wata rasu aji ana lissafi ka wahala ka sha ɗari ka sha rana ka wahala gona ba za ka ci ba ka ci da yaran ka kuma wani ne da duniya wannan sai babin gaba alin babu alin nasu ko goro ba a yi gaya maka ka ciyar da kanka ma dini yadda ta'affu da niyyar ka kame kanka idan kana rogo wa taqawi ala al-ibada da niyyar ka samu tsaji taqawi ka samu karfi ala al-ibada sai ibada shi ma dai sadaka ce sadaka ce روى الطبراني وحسنه الألباني عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق على نفس wanda ya ciyar ala nafsin wa kansa nafaka da abin ciyarwa yadda ifu biha sai ya kame kansa da shi sai ya sadaka kuma ya sadaka wa man anfaqa ala imra'ati wanda ya ciyar da matarsa wa waladihi da ƴaƴansa wa ahli baiti da mutanen gidansa misali wanda ba shi ya isa ba su ma bayyana sadaka sadaka فبراني أرويتو أتكي محجم حديثنا دبوء كتا أريتارة تشبه أمباني إيتا حديثنا ميكيو أشياء الترقي والتقيم حديثنا دبوء كتا أريتارة أنا دكا ينا جاء عنك لمزاقة شهد يعني سوكما يعلي سزنتو مع صحة قريدة باو روى أحمد وصفاقه الألباني أن المبتاق بمعدي كريم qala qala rasulullahi ya zama ba ka saya musu takalmi sadaka ka saya musu kayan kwalliya sadaka duk da yawon da an amsa da ta'am don galibi an fi ci ne a duk abin da ka kashe musu sadaka wa ma an amsa haɗi maka abin da ka ciyar da maka hidima ɗan gidanka ko wala ba sadaka sadaka sa ɗan gidanka gida ya masa hajji da kyautata masa duk sadaka ne imamu ahmad ya kawo cikin musulun hadisi na dubu sha shida da ɗari bakwai da ashirin da bakwai albani ya inganta a cikin sahihul tarhib a cikin at-tarhib wa tarhib hadisi na biyar. rawa muslim an abi huraira qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam dinarun anfaqahu fi sabilillah dinari daya daga ciya ta hanyar Allah wa dinarun anfaqahu fi Rababa, da dinari ɗaya da kashe a yadda baiwa wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin dinarin da kai wa miskin wa dinar an fatahu ala ahlika da dinarin da ka ciyar da iyalinka a azamu ha ajar wanda fi girman lada allazi an fatahu ala ahlika wanda ka ciyar wa iyalinka hadisi na 992 ya ce to iyalinka ga wata da budurwarka amma za ka aura bari ka yau ka je ka fara masa ruwan nero sai ka gyara soyayyarka idan muka dubi wannan hadisun Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana abinda mutum ya ciyar da iyalinsa ya fi wa kun gane ko amma wani abin da za mu duba a nan ana nufin idan matsayinsu ɗaya ana nufin idan matsayinsu ɗaya amma idan matsayinsu ɗaya ba to akwai lokacin da abin da kai wa farin zai fi lada sama da iyalinka ba ma malika ce to ya abin yake a yadda abin yake misali kai yanzu matar ka tana son kitso ga wani ma matar ka tana son kitso kan ka ja dai ka ja na matar ka ya fi ne fi lada matar ka ba lafiya matar wani ba lafiya ko matarka ba lafiya wani ba lafiya ko ɗanka ba lafiya wani ba lafiya ka yi na matarka ko ba ka ba ko na ɗanka ɗin ci lada tunda su haƙƙin su wajibi ne a wuyarka ka ba ta gane amma ka matarka ta ce ba naira ɗari zan je kitso ga wani ban da abincin na ba ni naira ɗari yin sai masara wace bilada karatu da bare ne saboda ga ana fifita na iyali akan wasu in ya zanto su yi anko amma in ba na iyalin ga na banan amma na banan fa zaruriyar ne wani abu ne na wajibi ya fi damuwa kara da na banan ba ta an gane wani kaji kasuwa za ka siya matar kale shi dubu tara ba wani haifuwa ya gagara wa mata ana neman dubu tara sai a hannun Allah in ka sai dai shi yana da lada in ka bayar aka ji aka yi tiyatar yana da lada wani ya fi lada na tiyatar na ba ta gane wannan saboda kan a ɗauki wannan hadisi a gaba ɗaya kada mutum ya zo masallaci ana neman taimako za su yi fetur ko za a aiki masallaci in cire naira da ya sai bayar sai suna fata zai zo matarsa ta ce fotar da ya tsare kafansa sai ce don fotar nan bari ya fasa kaga kenan ya sai la'ilun dawa sai sun daidaita sai sun daidaita kan wannan bayanin saboda haka ya tafi ta hadisi ne ya ga hankalin mu wajen mu kula da gida mu kula da iyalai yi tafane kansa iyalai a nan bai tsayawa matan da kaɗai ba matan da sun shiga yaran da sun shiga iyayen da sun shiga duk wanda ciyar da su ajiye ne a wuyan نعم ده حديث ده استحضار النية عند الإنفاق على النفس والأهل بعد حلرته وددية yayin ciyar da kai da iyali yayin da aka ce da kanka ka da iyalin ka zo da niyya a zuciyarka in tamal a'malu a wayar za ka yi wannan ce fara sallu walin ta ya ce tun randa ya ji baka yi ce fara ba zai zo ya baka kashi ko ka san karkashin tsaye <laughs> ba don wannan ba ba don kada sai ya ce ba ko ba gaba ba don za ta hana ka haƙƙinka ba sai eh, don Allah fi sahihaini عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن نبي haka nan kan fila na fara ba ka taba ciyar da abin ba ka gibi a wajen Allah kana neman yadda Allah illa ujirta alaiha sai an baka lada a kanta amma sai ta alufi kan har a bakin mata lada ruwa da ka sa a bakin mata ka siyo ka siyo ta ci ta ne duk abin da ya shiga bakin lada ne dan me bai ce magogoro ba don a nuna maka kura ta ta amar ne ko tana kai lowan baki ta faɗi sai yana cikin ladar imam bukhari ya ka sun bukhari hadisi na hamsin da biyar musulun sai musa hadisi na dubu da ɗari shida da ishirin rawa musulun an tauban kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل نار ينفقه على إياله نار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله وفي دينار كل دينار ده مجتهد شر إياله mai biye masa alada wanda ya ce da farfafin kana da jaki ana zuwa yaƙi da ita ana eh, zuwa kama yan ta'adda boko haram da kana da jaki da kana da doki ka kashe masa kuɗi shi ma ka ce sabili kana da keke da aka sa masa gris ko ka kashe masa kuɗi aka sa kaca aka sa taya ko ba gaba aka je neman ilimi to kai duk da shekaru naka da kai kake shan ɗani ka yashe mata kuɗi to amma kana zuwa ɗaukar karatu ne ko kana zuwa karatu duk kana da haka mashin haka mota domin annabi ta duk wanda ya neman ilimi fa ko fi sabilin sai kenan ko da abun hawa ne ka kashe mata kuɗi wanda kake neman ilimi kake ilmantarwa da ita ko ko galibi masha Allah za ka matasa a suna hada biyu yana neman ilimi ko yana neman sarwa ai wannan ya tsara rayuwarsa duk abin da ya kashe wa abin hawan sa shi ma yana da lalaci sabi da ba sai ka je kana konar bakin wake ba ka zama cikin shaidan bakin shaidan ya yi konar bakin wake sannan kuma wajen ya fi gura da ala da bata fi sallah wadina ya fi gura da ashabi fi kashe shi abokan ta hanyar annan, za a yi karatu sai ga wannan fasira da ta sai ka shi. daga abokan ka ne ko za a sa sabon littafi a majalisi ka ce to na ɗau nauyi zan saya muku da kaga abuta ne kuma na addini lada ne ba a gani da ido lada ne ba a gani da ido haka ba yanzu wuraren wunan ne ba a ci ba. in kaje wasu wurare da zara ce za su yi tsali tsali da wani ya yi wajen da ya zafi kai kowa ya zai zauna wanda ke ce ta ko ni ta da tsaya aka shiga kana da kudin sai biyu ka sai tsaya a ganin lada kake da shi ba duk za ka girba ne in ka mutu sai akwai mutuwar kala abu kilaba abu kilaba yace manzo Allah dai ya daure wa masu aure gindi wa madaha iyali sai fara da iyali suka nauyi iyali kuma abu kala abu kilaba abu kilaba yace wa ayyu rajulin a'zamu ajran min rajulin ku ala iyali dan Allah waye kai girman lada kamar wanda ke da iyalansa daga yara ƙanana har maza da zarar baba ya mutu sun zama mun a ce yara kan ƙanana sai da suke kai kawo kawo ne yana ce yana fama da zafin rana yana ce yana gona don nema musu ci don nema musu ba zai kai shi lada ne abu wanda zai kai shi lada sai zai sa su kamewa aw yanfa'uhumullah ko ya amfana dan da su Allah ko Allah ya sa su amfane shi ya bi ya wadatar da su sai Musa dai suna tsare tsare da cikin banka da wayanda su don ka duba kai din ma karan da ka dubi da kake da da babu wanda zai wani ko wani ya nuna cewa arziki yaki to shi ne annabi yake cewa ga wani yaransa suna barci sai ɗayan ɗansa irin lokacin sani ne da farce barci ta cure mayafinsa sabi sai uban ya tashi da ya ga yaron ya cure mayafinsa sai gyara wa yaron ma ya fi kama kafar sai shi sai rasa wa yaron sa annabi ce kake an ba shi ladan da ya fi namun mu da to yanzu tsammanin ka yaya in ka siya wa yaran na kamar yadda sai kake tsammanin ka siya musu rigar akwai wanda suke haihuwa ne kuma su damu da yara ba yanzu ana lokacin son bai damu ba uwar in ta so ta ɗauki eh, rariya da lullube su akwai saboda haka lallai kulawa da iyali a kula wannan gora kai aure وفي الصحيحين عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله أم سلمة التي يا من زعل قال لي من أجر في بني أبي سلمة كتاب لا دان إلا الجد يا إمجنا أبو سلمة أن أنفق عليهم تشير رسول ولست بتاركة منكم كثير إن برسلة هكذا وهكذا هكذا هكذا إنما هم بنية سوء يا يا ناري قال نعم يعني إيه لك أجر ما أنفقت عليه كنا لا دان لك الجد ya'yanki ne ke kuwa da kai ka ba su naira biyar ku sai awara kira da daga. a naira biyar ku kai minti da kuma kira da daga kai ma haka idan a'a mai gida ya ba ki ce yau ne zan ɗauki nauyin ce fa kina da lada ba karin manzai ba ne a gaggawa ba da ke taimaka mu gaggawa tarayya ne na lada sai ma ki samu sai a biya mu sai annabi ya ce kware an wa mijinki روى أحمد بسند حسن عن أبي قال أتيت النبي أزوج عن النبي وعنده ناس من ربيعة جاء النبي أقوى سمع عليه الأبيل الربيعة يختصمون suna husuma fi damin akan jini wani yana cewa kaza wani yana cewa kaza qala sai al-yadul ulya ummuka wa abuka kuma fi damin hannu madaukake ummuka wa abuka wa akuka shi ne mahaifiyarka sannan kuma da babanka da ƴar uwarka da ɗan uwanka wa adnaka adnaka sai na kusa da قال فنظر سيدوها فقال من معك وأيك تاري لك يا أخي أباربك قال سيدة قل سيدة ابني كان قال سيدة أما إنه أما da shi dan naka ne. ganin la yajni alayka ba zai laifi a kanka ba ba zai laifi a kama ka ba wala tajni alayka ba za yi laifi a kanka ba laifin wani ba shi tun da ya zanto da ko ko yana koyi shi akwai daurin bindin to ana hada da wannan wa zakar qissat al ya amma cikin sarzobi wannan mun karanta shi a gurguje domin kuma tun da karatun mu ya wuce da minti shi kan tsaya ne insha makon da ba sai mu ci da daidai Allah ya mu tafsirin ko wajen duka insha Allah ya fi mana a karatu mu na hadal hadith da mun ce muna kokarin mai da shi cikin gari sannan gobe ma sil anan za a yi dan dama a san kwamitin masallaci ne su zo samu kwamiti da muka bala su mana hamza a cikin gari su yi ana ɗan sun shirya ɗaukar karatun sa ci gaba saboda haka ban je report a kai ba gobe karatu hadal a nan zai ci gaba sun bi lokacin da suka mana report ne su makon gaba sai mu yi kokari mu kara ba balla wannan sai kokari kai magana da su na kasuwar wurin dan kamar ta su yi magana da Hamza Ayubu wanda ke insha Allah ku ba za mu ci gaba ta karatu ce mun da karatu ranar Juma'a zadul ma'ad insha Allah Juma'a mai zuwa za a ci gaba da karatu zadul ma'ad kafin sai mu dawo da sabbin littattafai da muke bukata akwai mai yiwuwa za mu tafi ɗalibai goma don karantar da tafsiri nau'i ɗaya mai sharha suna son ɗalibai goma ne domin kama son fashi sannan kuma akwai karatu alawajin umum wanda za mu zo domin wannan wurin sunan da tsarla ne mai domin musulki da za mu kammala su hau su kyama saboda haka da shirye-shiryen dawa da karatun sunan da kai karatu karatuka na koyon larabci da sauransu wanda muka saba insha allahu ta'ala muna kokarin kuma sun daidai za mu dawo da su wanda za a raba aji biyu da yana saba da yana da insha Allah ta'ala Eh, wasu na daga yatsu kai wasu na cewa wani kana da mata fi ka abinci a waje da ya ka kai mata ka samu kina da kafin ka kusa fura kai a wara aka yi mata a wannan ba su fahimci hadisin ba wai suna kama hujja da hadisi an ci a iza da ita ai ba shi an ci a hama da imta ba kaka ce da ita abin da kake ba ba ma ma ita ma ita ma tana gida ka bar tana kan kalamar kai ma kalamar ka abu da ke in ka kwashi kar ka bar ta da yin wai wanda Allah bai ba su haihuwa ba ya rasa kalanciyar da wannan yaron ne a a a tunda ke kudurta a ranta in Allah zai ba shi zai yi haka to sai kabla da niyya yana so ya ƙara abin gishiri da magi sai karfi 'ya'yan wasu ya rika girmarwa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk